وسلم تسليما كثيرا مزيدا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا نبي والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخوتي في الإسلام سلام الله عليكم ورحمته وبركاته muna daɗa yabo da godiya ga maɗaukakin sarki da ya raya mu zuwa wannan lokaci a wannan yammaci mai albarka ya tara mu a wannan gida na Allah mai albarka muna a masallacin gwallaga a nan babban birnin baucin malam yakubu halifan mujaddadi na wannan yanki yau kuma muna daren lahadi sha biyar ga watan shawwal kar wanda ya ce min sha hudu daren lahadi nake magana ba asabar ba daren lahadi sha biyar ga watan shawwal shekara ta dubu ɗaya hudu da talatin da takwas wanda ya dace da tara ga watan yuli na shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai mun taro domin mu karo da juna mu faɗakar da juna ba mu zo da sabon maudu'i ba mun zo da abin da yake mun san shi mun iya shi mun fahimce shi mun saba shi amma kuma muna buƙatar kullum mu ƙara faɗakar da kawunan mu kai shi takin maudu'in wannan muhazara kamar yadda ɗan uwa mai gabatarwa ya faɗa shine sunna jirgin tsira jirgin nan ne da muke roƙon Allah tabaraka ta'ala ya sa muna cikin fasinjojinsa domin mun tabbatar da inda zai dire shi ne bakin kofar aljanna kuma duk wanda yake cikinsa zai shige ta insha Allah ya Allah ka samu a cikin wannan jirgi ya Allah ka tabbatar da mu a wannan tafarki ya Allah ka dada haskaka mana gaskiya ka ba mu ikon bin tafarkinta ya Allah ka gwada mana ƙarya ƙarara ka ba mu ikon kauce mata sunnan nan da muke magana sunar waye sunnar sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da akwai buƙatar mu ƙara sanin wane ne manzon nan da ake maganar sunnarsa domin ba za mu san darajar sunnar ba sai mun san wane ne mai sunnar gawa ta jinginu annabi muhammad ibnu abdullah sallallahu alaihi wasallam shine fiyayye a cikin talihai idan aka ce talikai kalma ce da ta fassara al'alamin alhamdulillahi rabbil alamin ko to sai aka ce menene al'alamin sai fir'auna ya tambaya annabi Musa ya bashi amsa qala fir'aunu wama rabbul alamin qala rabbus samawati wal ardi wama bainahuma in kuntum muqinin yace waye ubangijin talikai yace shine ubangijin sammai da ƙasa da duk abin da ke cikin su da tsakanin su don haka duk abin da Allah ya halitta a sama yake ko a ƙasa ko a tsakaninsu a tudu yake ko a ruwa a sarari yake ko a ɓoye mutum ne ko aljani ko mala'ika ko dabba ko kowace irin halitta mun san wannan halittar ko ba mu sani ba to fiyayye a cikin halittu shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam annabin allah ne zaɓaɓɓe mafi daraja da allah ya zaɓan masa littafi mafi daraja ya aiko shi ga al'umma mafi daraja da albarka sunan Allah ya haɗu da sunan manzo a ko'ina da ko'ina a kowane lokaci Allah ya faɗi sunansa to sai ya kawo sunan manzo a tare da shi kuma ya ce shi ne fitilar da aka aiko ta haska duniya ya ayyuhan nabiyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فتلة مي هسكك دنيا الله تبارك وتعالى يتي رحماني قتالكي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهكا الله تعالى ya gwama sunan manzannan mai daraja da albarka da sunansa ko'ina idan Allah ta'ala yana maganar imani yakan ce inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila da Allah ta'ala yayi magana waɗanda ke cutata ma manzonsa, sai ce innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa 'adda lahum 'adaban muhina Inna ladina yuzuna allaha wa rasulahu da suka yi izgili da Allah suka yi izgili da manzon Allah sai Allah ce qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum shine kadaitaccen halitta da Allah ta'ala ya sha rantsuwa a kansa idan Allah ta'ala zai kare shi ko ya bada labarin sa sai ya rantsuwa wan najmi idha hawa ما ضل صاحبكم وما غوى ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون كاتب الله تعالى يتي ولا سوف يؤتيك ربك فترضى ميت كاتب نمي الله يتي والضحى wallaili idza saja ma wadda'aka rabbuka ma qala Allah tabaaraka wata'ala a lokacin da ma zai maganan halayensa da dabi'unsa sai da ya sha billahi yace wa innaka la'ala khuluqin azim lamu inna lamul qasam rantsuwa ce shi kadai ne wanda Allah ta'ala yace abi shi don asira wa in tuti'uhu tahtadu wa ma ala rasul illa al balagul wannan manzo mai albarka mai daraja shine muke maganar sunnarsa to menene sunnarsa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce rayuwarsa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ayyukansa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce maganganunsa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ita ce sa sunnar manzo Allah sallallahu alaihi ita ce sa ka takaice sunnar manzo Allah ita ce rayuwarsa ita ce sa Allah tabaraka ta'ala ya sanya bin tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallam abu ne mai matsayi a addini wanda yake tafi kafada da kafada da bin alqur'ani da Allah ya sauka masa shi yasa shi kadai ne wanda Allah ya bashi license na fassara Qur'ani yace wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhi mun saumakar maka da ambato don wa mutane bayanin abin da ka saukar musu ashe alhaki ne da Allah ya dora ma manzonsa cewa ya bayyana mana darussan alqur'ani ya bayyana mana abubuwan da Allah tabaraka wa ta'ala yake so mu aiki da su a rayuwar mu don haka malamai ke cewa Alƙur'ani da kansa ne yayin nasi kan hadisi tunda shine yace a saurari manzon Allah shine yace abi manzon Allah shine yace ya ayyuhal ladina amanu atiiu Allah wa atiiu rasula wa la tubtilu a'malakum Shi ne ce in an bi annabi an bi Allah wa man yuti'ir rasula faqad ata Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafiza ne ce duk abinda annabi yazo da shi a karba wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha shadidul iqab don haka baka zama mummune sai kana mai cikakkiyar da'a da biyayya da amincewa ga hukunci da fatawoyi da bayanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce wa ma kana mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amri ba shi dacewa ba shi kamata ba ya daidaita ga mumini Allah da manzo yayi hukunci kan wani al'amari yazan shi ko yana da zabi yace ba haka nake so ba zaɓin mumini shine zaɓin da Allah da manzo yi kuma idan annabi yayi doka to dole ne sai an karɓe ta sai an yarda da ita kuma dole ne sai an miƙa waya kuma sai an ji daɗin ta fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadayt wa yusallimu taslima don haka da an ce ku zo zuwa ga Allah ku zo zuwa ga manzo Allah idan ku mummunai ne to amsar ku ita ce labbaika wa sa'daik amsar ku ita ce sami'na wa Allah ta'ala ce innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allah wa rasulih li yahkuma bainahum an yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun da haka ayoyin alkur'ani sun ba wa annabi tabbaci da garanti na cin abin da ya duka daidai yake baya saba ma Allah baya saba umarnin sa baya kirkira ƙarya ya jingina ma Allah mahalicci Allah ta'ala ce walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin fama minkum min ahadin anhu hajizin don haka ya zama dole abinda annabi yazo da shi ai imani da shi Allah yace alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiy ya alladhi yajidunahu maktuban inda indahum fi at-taurati wal injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum an munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu 'alayhim al-khaba'ith wa yadha'u 'anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alayhim haka takeice Allah tabaaraka wa ta'ala da kansa ne ya umarci annabi ya karantar da mutane addini ya karantar da mutane addini ne kuma da alkur'ani da kuma hadisi shi kuma da ya karantar sai ce to ku isar da saƙona zuwa ga jama'a ballihu anni walau aya wani zai ce to aidan yana nufin ku isar da qur'ani sai mu ce to wannan hadisin kuma ya za ka yi da shi shi hadisin da yake ka isar da qur'ani shi ba za ka isar da shi ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ala inni utitul qur'ana wa mislahu ma'a ku saurara an bani qur'ani an bani irin sa tare da shi qur'ani biyu kenan aka ba annabi qur'ani guda nawa ne guda ɗaya ne to menene irin alqur'ani sunna shi yasa yace yushikur rajulu muttaki'an ala arikatihi yuhaddasu bi hadisin min hadisi فيقول بيننا وبينكم كتاب الله عز وجل فما وجدنا فيه من حلال أحلل استحللنا وما وجدنا فيه من حرام nan النبي تنين قبضاء أتم ونمتم ya yi kishin a akan filonsa a kan katifarsa yana shan ti ko yana browsing na intanet a bashi labarin hadisi na ya ce tsakanin da ku littafin Allah ne ya idan mun ga halal a littafin Allah mu halalta idan mun ga haram a littafin Allah mu haramta manzo Allah ce ala wa inna ma harrama rasulullah mithlu ma harrama duk abinda manzo Allah ya haramta daidai yake da abinda Allah ya haramta saboda me saboda yana da garanti wa ma yantiqu anil hawa baya fadin son zuciya akwai hadisan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake tsoratar da mu ga mutumma lokacin da za a fara guje ma sunnarsa lokacin da za a fara kyamarta ce mana ƙur'ani da hadisi tagwaye ne tare suke taraktu fikum shay'aini ko amraini lan tadillu ba'dahuma kitab Allah wa sunnati walan yaftariqa hatta yarida da al-haut qur'ani da hadisi ƙur'ani da sunna tare suke tafiya kuma ba za su rabu ba har sai sun same ni a tafkin alkausar wanda Allah ya darajanta ni annabi sallallahu alaihi wasallam ya yawaita fadin falala da darajar masu daukar sunnoninsa suna yadawa yace nadarallahu ra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafizaha wa ballagaha فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب مبلغ أو آمن سامع ورب حامل فقه غير فقه من زعل نضار الله امرأ إذا روكم ألا يفرن تفسكر ya haskaka fuskar ya sanya annuri ga fuskar wanda ya ji magana ta ya kiyaye ta ya riƙe ta ya isar da saƙonta manzo ce da yawa wanda zai ɗauki ilimi ya kai ma wanda ya fi shi fahimtar ilimin da yawa wanda zai isar da sako ga wanda zai fi shi fahimtar sakon da yawa wanda zai isar da sako da shi bai ma gane shi ba muradi dai a ɗauku sunonin manzo Allah a watsa cikin jama'a Allah tabaraka wa ta'ala zai ba da masu basira da za su fayyace da tantance da ba da bayaninsu haka ya ku uwana ba za mu zan masu imani ba sai muna sun annabi sai muna girmama annabi sai muna darajanta shi wannan shine abin da sahabbai suka fahimta a addini wanda yasa suka bawa annabi darajar da babu wani dan adam da suka bashi ita amr ibn al-as yana cewa saboda kwarjinin manzon Allah da kaunarsa yace wallahi ban taba cika fuskata da kallon sa ba haka da za ku ce in suka tashi ba zai iya ba wani ya ce ma da abu aliyu da abi talib radiyallahu an ya sun ku yake da manzon Allah ya ce fiye da yadda muke son iyalanmu fiye da yadda muke son ƴaƴanmu fiye da yadda muke son kuɗinmu ya ce kai wallahi son da muke ma manzon Allah ya wuce son da mai kishirwa a lokacin tsananin zafi yake yi ga ruwan sanyi idan ya gasu za ka yi mamakin wannan ba tunda shi ne wannan maganar lokacin da za a yi hijira ai shi ne ya halarci manzo Allah akan sa, a lokacin da takobi sama da ɗari suna waje suna jiran su zo su yi ta'addanci yace manzo Allah ka kama hanya ne zan kwanta akan gadon akwai sau da kaunar da ya wuce wannan Maƙiyakansu sun shaida sahabbai suna son annabi suna girmama annabi suna darajanta annabi zaid ibn dasina lokacin da aka kamo shi za a yi masa hukuncin kisa abu sufyan radiyallahu anhu lokacin bai musulunta ba ya yi wani izgi ya ce masa don ya roƙi a bashi dama ya yi sallah raka'a suka ce gafi ne game da ya yi sallah ya ce wallahi yadda nake jin daɗin sallah nan ba domin kada ku tuhumce ni da rakin mutuwa ba ku dubi sadaukai na mijin duniya ba zancen kuka ba zancen sakin fitsari ba zancen rugawa da gudu an sake shi ya yi sallah yace wallahi yadda nake jin daɗin sallar nan ba domin ina gudun ku zarge ni da jin tsoron mutuwa ba da na ƙara yace amma ba komai ku zartar da abin da kuke niyya suka daddaure shi suka shirya kashe shi sai Abu Sufyan yana dariya yace masa ko kana sha'awar a ce Muhammadu ne da ya dora kakan wannan tafarki Shi shine zamu daure mu sake ka sai murmushi yace wallahi bani fatar ku sake ni ku fasa kashe ni in dai a dalilin haka kaya za ta soki kafar manzon Allah Abu Sufyan yace tabbi wallahi ma ra'aytu ahadan yu'azzimuhu ashabuhu ta'zima ashabi Muhammadin Muhammada yace na yawon duniya naje wurin sarakuna naje wurin masu daraja naje wurin malamai ruhbanawa na yahudawa da kiristoci yace ban taba ganin mutumin da yaran shi abokan shi sahabban shi almajiran shi suke girmama shi irin girmama da sahabbai suke masa ba a ranar Uhud mata da yawa ba wai maza ba mata da yawa sun nuna rashin damuwa akan mutuwar mazajensu an kashe ƴaƴayensu an kashe kanninsu an kashe gatansu duk wanda aka ce an kashe su ce ina manzo Allah kullu khabbin ba'daka ya rasulullahi jala manzo Allah duk abin da ya faru in dai kana nan da ranka da lafiyarka hankalinmu a kwance yake to wannan shine gadon da aka bar mana wanda malamai magabata bayan wucewar sahabbai irin tabi'ai su sa'id ibn al-musayyib su al-hasan al-basri su ayyub bin abi tamimah as-sukhtiyani irin su abdurrahman ibn mahdi gangaruwa ga su irin su imam zuhri su hammad ibn salama ibn dinar da ire-irensu har a gangaro ga su malik ibn anas da shafi'i da makamantansu kowannensu abinda yake wato abinda yake na girmama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya isa abu ga misali dashi. akwai wanda a cikin su yana karanta hadisan manzo Allah sai shauki ya kama shi ayyub bin abi tamimata sukhtiyani in yana karantar da hadisi sai hawaye suna fito masa saboda shauƙin manzon Allah sai ya sa haɓar rigarsa yana goge hawa yana ma a shidda zuka kai mura tana da tsarguwa kun ba mura ce ke damunsa ba baya so a gane dalilin da yasa yake kuka Sun manzon Allah ne ya cika zuciyarsa da shauƙi da buƙatuwar haɗuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin waɗannan su ne manzon Allah ya faɗa a hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu, wanda Imam Muslim ya rawaito da yake daga cikin al'ummata akwai waɗanda suka fi kowa ƙaunata kuma su ba su ganni ba manzo Allah ce amma ɗayansu yana fatar da zai ganni ko da wannan ganin zai sa ya rasa duk abin da ya mallaka a duniya ciki har da iyalansa ya ku yan uwana malamai sun yi bayanin irin wannan so da ake ma annabi sallallahu alaihi wasallam ba za a rasa har tsawon tarihin duniya masu yin ba amma fa yana da alamomi to in ka san wa'annan alamomi sai ka auna kanka shin ni ina cikin masoyan manzo Allah ko bana ciki duk yanzu da nace ina masoyan manzo Allah su daga hannu eh ashe ba su da yawa <laughs> Ko amma zai ce ni masoyan manzo Allah ne ko ba haka ba to amma in aka zo aka dora mu a sikili shi wai ko gaskiya ne mu masoyan nasa ne malamai suka ce abu na farko a samar da irin wannan ganin kima da darajantawa ta annabi a zuciya kamar inda Allah ta'ala ce tu'minu billahi wa rasulihi wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wannan duk annabi ne wa tusabbihuhu bukratan wa asila shi kuma ubangijin annabi ke ku darajanta shi ku taimake shi ku girmama shi to ita girmama wannan tana da alamomi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikin alamomin da ke bayyana girmamawa da suke masa akwai abin da ake bayyanawa cewa in suna zaune a gabansa saboda irin natsuwa da suke da ita kamar tsuntsu yana kan bisa kan ɗayansu kuma baya son ya tashi ko gyara zama kai ai ya tashi ko ba ka suna natsuwa ba sa iya daga kai su cika fuska da kallonsa ba su daga murya sama da tasa Allahumma illa mutanen karkara da suke zuwa waɗanda na dubban addini ba su riga suka ratsa su don haka ba kauye zai zo daga karkara ya biyo ta bayan darmin gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce ya Muhammad manzon Allah ce manzon Allah saboda rahabarsa sautin ka in ya wuce na manzon Allah ka shiga uku to in suka daga sauti sai annabi daga sa sama da nasu amma arsalnaka illa rahmatan lil alamin yi masa salati na daga cikin girmama shi kuma wanda ya fi yawan yi masa salati shi ya fi kusanci da shi a aljanna sannan ba kasan manzo Allah sai kana son wa'anda yake so yake kauna duk mutumin da ya rayu a duniya yana da masoya haka ne ko ba haka duk duniya mutum dole yana da waɗanda su yana so suna kaunar su kuma yana tare da su to dole ne ka zamo kana kaunar iyalansa dole ne ka zamo kana kaunar danginsa dole ne ka zamo kana kaunar almajiransa kana kaunar kansa yanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya raba office office a cikin littafin alkaki da ruwan zuma na ka kusan office 20 wanda ya asani mu mutane shi ma yana da ministry sai ba yana da wanzami ba ba yana da ladani ba ko ba haka ba ba yana da jakadu ba wanda yake aikin su garuruwa da sauransu ba yana da abokan sirri ba irin su huzaifa da yake ce masa azintu laka an tadkhula fi dari wa tattali'a ala siwadi hatta anhak huzaifa ne maka izini ka shiga gidana duk sanda kake so kuma na yarda ka kalli kowane sirri na matsayar ban dakatar da kai manzo Allah ya raba ofisoshi daban-daban yana da surukai yana da ƴan uwa yana da dangi yana da masoya wa'annan sun suna cikin alamun sun manzo Allah sanan daga cikin alamun sun manzo Allah shine son sunnarsa son rayuwarsa bibiyar ta, ɗaukar darussa na aikatawa a cikinta kullum kana da'awar kana son manzon Allah in an ce maka 'ya'yansa nawa ma baka sani in an ce maka wace irin siyasa ce ya aiwatar tsakaninsa da masu mulki na zamaninsa baka da abinci in an ce maka ya salon jagorancinsa da almajiransa yake kuma baka da abin faɗa duk wani abin da kake a rayuwar rayuwarka manzon Allah ya taɓa irinsa duk wani yanayi da ka taɓa shiga kowane iri ne in na daɗi in na ciwo in na farin ciki in na damuwa in na ɗaukaka in na wahala in kai ɗan gudun hijira ne in kai maraya ne kowane hali ka shiga annabi sallallahu ya taɓa shiga wannan hali wani mataki ya ɗauka idan kai shugaba ne idan kai talaka ne idan kai malami ne idan kai almajiri ne idan kai mai hali ne an yi lokacin da annabi ya dan samu zarafi in kai dan kasuwa ne annabi ya taɓa yin fatauci in kai makiyayi ne annabi ya taɓa yin kiwo duk abin da kake cikinsa akwai shi a rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallam to karatun wannan rayuwar da kwaikwayonta da taimakonta da kariyarta wanda Allah ta'ala ce wa yansuruna Allah wa rasulahu yana maganan ansar mutanen Madina للفقراء المهاجرين مكو للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا ستي وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون سنة تيمكم الله دمز يا ذاك تيمكي الله كل ذاك باشي الدين سني ذاك تيمك يا ذاك تيمكي منزو الله بي ذاك يمسا سنة ستي ذاك يتيك تيمكيتا كباتا كاريا kuma wannan abin abinda sahabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka yi daga cikin alamomin son annabi sallallahu alaihi wasallam akwai gaskata duk abin da zo daga wurin sa ba tare da jayayya a matsayin sa na ma'asumi wanda baya tuntube baya kuskure balle ya karya akwai girmama ita sunnar wadda ita kanta wahayi wannan nukta yana da kyau mu fahimce ta domin sun bayyana suna cewa mun wuce matsayin hadisin annabi mun wuce da hadisin annabi inda wato mun wuce matsayinsa da shi ma'ana mun kai shi matsayin da bai kai ba suka ce shi yasa hadisai suka zama fitina suka zama virus haka suna kira a jefa su bola hadisi wahayi ne kamar yadda ƙur'ani yake wahayi hadisi saukar da shi Allah ne ba ji ni ba inji Allah Allah tabaaraka wa ta'ala yace walaula fadlullahi alayka wa rahmatuhu lahamma ta'ifatun minhum an yudilluk wama yudilluna illa anfusahum wama yadurunaka min shay wa anzalallahu alaika alkitaba wal hikmata wa 'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi 'alayka 'azima wa anzala Allah ya saukan maka littafi wanne kenan wal hikma kenan wannan shine bayanin da Imam Shafi'i cikin risalarsa karanta wannan risala ta Shafi'i a irin wannan zamani na kokarin tsokanar sunnan manzo Allah yana da kyau kowane dalibin ilimi ya tabbata ya karanta risala ina liman wannan risala a samu wani gogaggen malami matashi ko dattijo Allah ya sa ta a wannan masallaci risalatul imam shafi tana da kyau kwarai da gaske a cikin da yake bayanin wannan ayoyi da suka zo da maganar alkitabul hikma yace malaman mu magabata sun duba suka ce duk inda Allah ya magana alkitab ya haɗa da hikima yace to hikiman na ita ce sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala ce wazkuru ni'matallahi alaikum iz anzala alaikumul kitaba wal hikmata ya'izukum bih wattaqullaha wa'lamu anna Allaha bikulli shay'in alim anzala alaikum alkitaba wal hikma ya sauka muku qur'ani ya sauka muku hadisi manzo Allah aiko shi akai da hadisi ba radin ka sani ke faɗa laqad manna Allahu 'alal mu'minin id ba'asa me ma'anar ba'asa ya tayar ya aiko arsala id ba'asa fikum rasulan minkum yatlu 'alaykum ayatihi wa yuzakkikum wa yu'allimukum al-kitaba wal hikma Allah aiko shi ya karantar da mu hadisi ba Qur'ani kadai aka aiko shi ya karantar da mu ba kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikma kuma wannan ita ce sunnar Allah ga annaba ba saukakin littafi kawai yake basu ba yana da wahayi ke bantacce da yake basu mai bayyana littafin da sauran abin da babu a littafi kesa Allah ya ce ma annabi Isa wa in allamat wa in allamtuka alkitaba wal hikmata wat tawrata wal injil don haka shi ma annabi isa yana da tashi hikima da Allah ta'ala ya bashi kuma ya fada ga alu ibrahim yace am yahsuduna an-nasa ala ma atahum Allah min fadli faqad atayna ala ibrahim al-kitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima faminhum man amara bihi wa minhum man sadda an wa kafa wa kafa bi rabbika wa kafa bi jahannama سعيرا don haka alu ibrahim su ai alu ibrahim duk annaba da suka zo bayansa domin tun da Allah ta'ala ya ku annabi ibrahim alaihissalatu wassalam bai sake aiku kowa ba sai a gidansa ya ba shi ɗa isma'il eh, isma'il na ya ba shi wani ɗa ishaq ya ba shi jika ya yaqub duk annaba wanda suka zo bayan yaqub zuri'an yaqub ne tun daga yusuf da ƴan uwansa goma sha ɗaya bisa kaulin da ke can su ne al-asbaq wanda Allah ke magana da su annabi salih da su annabi hud da su annabi shu'aib da su annabi musa da su annabi isa da duk wayannan annabawan su annabi zakariya da annabi harun duk jikokin annabi ibrahim sai can ƙarshe sai aka waiwaya gidan annabi isma'il sai aka ɗauko daga gidan kinana daga gidan kinana sai aka shiga gidan banu hashim daga gidan qura'i ka cikin quraish fihr ibn ghalib daga gidan fihr ibn ghalib aka shigo gidan hashim ibn abd manaf daga gidan hashim aka dauko muhammad ibn abdullah zababbe dan zababbu ke ke sai ce inna allaha astafa min waladi adama isma'il واصطفى من ولد إسماعيل كنانة واصطفى من كنانة قريشا واصطفى من قريش بني هاشم Mustapha ne, min bani hashim Zaɓaɓɓe ne ɗan zaban fa an ba Allah an ba annabi alqur'ani domin yi hukunci ba bin tilawa kawai inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi kuma bainan nas sai ce bima araka Allah haka wani zai so ce to annabi yana ijtihadi sai mu ce eh ijtihadin nasa daga Allah ne don cewa yi mun saukar maka littafi kuma bainan nas don kai hukunci tsakanin mutane bima araka da abinda Allah ya gwada maka saboda ka inda zai yi ijtihadin ya zama ba daidai ba yanzu nan za ce masa afallahu anka lima azinta lahu hatta ya tabayyana laka alladhina sadaqu fa ta'lamu kan saboda ka ijtihadin manzon Allah ma ma'asumi ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam sukan zo da wani rubabben hadisi wanda ya zo ta hanyar salih al-murri cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan kuka aka ka muku magana ta ku gwada ta da alqur'ani in ta yi daidai da qur'ani to ni na faɗa in ba ta yi daidai da qur'ani ba to ni ba ruwa na da ita ba magana ta bace malamai suka ce to shi wannan hadisi mu fara gwada shi da qur'ani ne shin qur'ani cewa idan duk magana ta zo ga annabi sai an koma ga qur'ani yan gitta ta كلا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أتي آية وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون يدعون كما حديث مرسل كما مرسلين الحسن البصري الحسن البصري ضد درجة سا ده matsayinsa سا addini ده مرتبة don gidan manzon Allah aka yi rainonsa akwai martaba da wannan shugaba ne daga cikin shugabannin malamai amma idan yayi irsali malamai ba su karba saboda bai cika irsali ba in yana da malami nagartacce zai kuri da shi sabai sa'id ibn al-musayyib zamanin su daya shi kuma sa'id ibn al-musayyib baya boye sunan malami sai ya zan hamshaki ne sananne a lokacin sa saboda in sa'id ibn al-musayyib yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce duk an bibiyo waannan marasil nashi an tarar da tsakaninsa da manzo Allah tsakaninsa da sahabbai nagartattun mutane ne fitattun malamai amma al-Hasan al-Basri an bincika duk inda bai faɗi sahabin ba to ba sahabi bane wani rubutun malami ne na wancan lokaci wanda yana gudun ya faɗe shi daman mudallisi da mai irsali ba sa yin ƙarya ba ƙarya suke yi amma suna boye abin da sai kun yi bincike sannan ku gano shi to kun ga irin wannan hadisi sai in bid'a su dauka su ce to mu wannan hadisi ya ci karo da qur'ani yaya za a yi annabi ya ci karo da Allah yana yiwa ya za a yi gaskiya ta ci karo da gaskiya qur'ani gaskiya ne hadisi gaskiya ne ya za a yi su ci karo hanya ta ilimi ita ce idan hankalinka ya baka hadisi ya ci karo da qur'ani ka dawo a duniyar ilimin hadisin ka binciki mai malamai suka ce ko dai ka tarar da babu hadisi ba na kwarai bane shi yasa ya cikin da Qur'ani ko ka tarar da hankalinka ne yana da matsala akwai kana da magabata malamai da suka fika ilimi suka fika wayewa suka fika basira suka fika hankali maka zo ka ce eh to ya inganta a Bukhari amma dai a hankalce to a wani hankali hankalin ɗan Najeriya wanda fitintinu da tashin hankula da tashin bamabamai da talauci da yanayin rashin abinci da rashin zuwan albashi hankalin nasa yasa yayi nan yayi nan wani yana hankali kake magana shi bukhari bai da hankali ne tsakani da Allah gama ku duba fa duk cikin ulama ba waɗanda ake cire mahula kamar malaman hadisi kowane fanni ka sani in baka san hadisi ba kana da saura saboda sai ka je gaban malamin hadisi ya taimake misali in kana in kana neman tarihi dole ne sai ka koma wurin malamin hadisi saboda su baka yadda zaka tantance in kana karatun qur'ani kana neman fassara sai ka je wurin malamin hadisi ka faɗa mutum ya annabi ya fassara ya abubakar ya fassara ya aisha ta fassara wurin su ake samun wannan in kana magana hukunci hukunci kai fiqh kake kore da shi fiqh na ya sababu dalili daga jakar gidanku ne zaka dauko hukuncin dole sai ka je wurin malaman hadisi to duk malaman hadisi na duniya suka taru suka ce amirul mu'minina fil hadith huwa abu abdullah muhammad ibn isma'il ibn bardizbah al-bukhari al-ju'fi duk malamai sun cire masa wula sai da shi sai ka ce ai shi baya da hankali kai yau kai hankali saboda Allah akwai mutuntawa ga malamai magabata a wannan wani abu ne ya kamata mu ƙara sani shine cewa yadda Allah ya saukar da Qur'ani ya saukar da hadisi haka ya ba Qur'ani kariya ba hadisi kariya da yawa malamai suna tafsiri suka zo wa anzalna ilayka dhikra cikin suratu inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun aya ta shida suratu hijr ko to babu farkon ayar alaramma babu farkon ta a ba haka bane karshen karshen aya ne wannan okay to gaskiya ne to to ba mu aya biyu kafin ta in ba haka ba yanzu in tambayi hajiya hajiya laptop ta bani labari gashi inna nahnu gashi ko ta bani Allah ta'ala ya ce law ma ta'ti ما bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin ma من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا inna da an nazzalna dhikra wa inna lahu lahafiz sai malamai da su ce eh to ana nufin Allah ya kare Qur'ani babu shakka Allah ya kare Qur'ani amma shi hadisi ba zikr bane ba zikr bane in kace Allah ya kare Qur'ani bai kare hadisi ba kai tun kare warwara domin duka a Qur'ani ina ne bayanin salloli biyar daki daki ina ne bayanin rakawai yanzu raka nan muka gama uku ko in mun tashi dawa za mu yi to ina qur'ani yace kai uku nan kai hudu idan muka je ga raka'a ruku'i ne muke mata a kowace raka'a ruku'i ne muke sujuda fa ina yake a qur'ani ina kabarori ina tahiya ina tasbihi ina sallama amma na sallallahu da Allah ce wa aqimus salata wa tazkaru sallu kama ra'aytumuni usalli ku zo ku yi da dake shikenan to ta ina za mu samu bayani to sai Allah ta'ala ya kare wa aqimus salata amma bai kare yadda za a gane adadin yadda za a yi sallah shi yasa malamai suka ce hifzul kitab yastalzimu hifzus sunnah kuma Allah ta'ala ya ba sunnan nan kariya matuƙa akwai hanyoyi biyar da Allah tabaraka wa ta'ala ya tsare sunna da su na farko Allah ta'ala ya ba wa annabinsa mazaje masu tsananin himma da kula da ƙwanƙwanto wajen ganin shige da fice da hawa da sauka da shiru da kawaici da kowane irin hali na manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam Sayyidina Umar ya ba da labarin yadda yake da yake shi ɗan kasuwa ne yace ina da wani makauci da muke musayar zuwa gurin manzo Allah da shi idan na je yau shi sai tafi kasuwa shi kuma gobe ba zai kasa hajarsa ba ni eh, gobe zai eh, gobe ba zai kasa hajarsa ba zai zo wurin manzo Allah ni kuma in tafi kasuwa yace in muka dawo sai mu haɗu sai ya faɗa min abinda annabi ya faɗi a yau ni kuma in faɗa masa abinda annabi ya faɗi a jiya saboda tsabar kula in baya nan ma sai ya aiko wakili yanzu kamar wannan muhazarar ta ce to ba iya zuwa amma da Allah ga waya ta aje a yau da wato Allah ya ba annabi almajirai masu bin diddigin al'amarinsa kuma sai Allah ta'ala ya kawo wasu bayin Allah waɗanda ba su da wata bukata sai neman hadisi irin abu huraira shi yasa kuka ga abu huraira radiyallahu an Allah ya bar shi da talauci a lokacin da bai iya zuwa ko ina bai da wata bukata ba kasuwa ba aikin gwamnati ba ya da zumu a garin bare ya yawo in kaga ya rabu da annabi annabi ya shiga gida in annabi zai kai ziyara gidan wani tare da shi za a ji da ka duk abin da zai gudana a kan gidansa in an yi wani bako daga wani gari a gabansa duk abin da aka yi gabansa aka yi in an tashi an je wani wuri tare za a je in anan masallacin ne in wata mata ta zo ta yi fatawa in aikin hajjin ne aka je in umra ce aka tafi in jihadi ne duk abin da aka yi sai dai shekara hudu tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ya da inda yake zuwa ko a ATBU ka shekara hudu za a baka digiri ko ba ka ba tare da baka wuni baka wuni can bare ka kwana sannan kana weekend sannan ga holidays ko ba ka ba amma still ana baka digiri shi yasa yafi sauran wato ainihin marwaita hadisi ina da hadisai sama da dubu uku da da hudu in ka kasa su ga adadin kwanukan da ya tare da manzon Allah bai ruwaito hadisi hudu a wuni kaga wannan bai da yawa amma saboda lizinkin sa sai ya zanto yafi sauran wayanda su ba su manzon Allah irin lizinkin da yake to na biyu sai Allah ya ba su kaifin harda da basira ba ni zaton za a sake maimaita irin kwakwalin sahabbai da aka ko ma na tabi'ai ko na tabi'ut tabi'i saboda me saboda Allah ta'ala yana tafiya da kowane zamani daidai bukata yanzu muna da abin da ke hardace mana muna da shek google ko eh muna da ah, al'allama ashamil a cikin kwamfutocin so akwai hanyoyin karatu muna da littattafai ma ga sunan da yawa zamanin su babu sai Allah ya ba su basira ba wai zamanin zamanin sahabbai din nana Aisha radiyallahu anha mutum zai zo da wakar sa baiti 80 shi ya kashe dare ya rubuta baiti 80 in ya kare sai ta ce masa to kana so in karanto maka ita daga farko ne inda ka fara ko kana so in fara daga baitin karshe in yi da zuwa na farko <laughs> ina ga wala ko fatiya aka ce kullum sai ka karanta ta sau da yawa ko fatiya aka ce ka yi ribas yana da wahala wallahi haka za su rike ribas suna wannan da yawa baka taba jin wakan nan ba baiti ɗaya ɗaya ɗaya baiti ɗari baiti ɗari da ashirin amma ka ce to zan mai da ita amma da rivers har ka koma farkonta basira zamanin imamu shafi'i ake cewa ya ga wasu gwarawa kwara ba larabawa ba ne kila farisawa ne wani yare suke yi ne matasa suna fada ya ta ƙoƙarin ya raba su da abin ya zama fitina daga baya bai san abin da suke faɗa ba amma haka ya rinka nuna wannan yace wannan yace kaza sai wannan yace kaza sai wannan yace kaza sai wannan yace kaza har aka gano waye mai gaskiya waye mara gaskiya kuma shi ne san abin da suka faɗa ne amma ya har da ci. basira Allah ta'ala ya ba su ba ta wasa wannan yasa suka kiya duk abin da ya zo daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma kowa yake gurgurdan nasa wani ya samu damar karantawa wani bai samu wanda ya fi su gaba ɗaya inji abu sa'id al-khudri yace wa kana abu bakrin a'lamana bi rasulillah abaka bin ya fi musanin manzo amma da san sa ba su da ya saboda me saboda bai dade ba manzo Allah ta da zai samu damar da zai karantar ba sabare in sabane da su Ibn umar irin su jabir irin su jarir ibnu eh, jarir Ibn abdullahi al-bajali wanda karshen rayuwar manzo Allah ya ko da yazo suratul maida ta sauka amma ya yi tsaure da ɗan abin da ya samu ɗin ya karantar da mutane kowa gwargwadon damar da Allah ya bashi da yawon duniya dai don kada tsakiyar manyan sabai da a buƙaci a tambaye ka saboda abin da za ka faɗa musu su ma sun sani amma da ka je inda babu sahabi to ka zan babban malami sai kai ta karantar da abin da ka sani hanya ta uku ita ce rubuta hadisi ita ma wannan naga suna ɗauko shibuwoyi wannan shibuwoyin da ake ɗauko a uwa ina so in baku wani sirri kusan da shi wallahi ba sababbi ne ba ba nan cikin najeriya ka haife su amma kuma ba tsofaffi ne abinda nake so in ce ba wai yanzu ne ake kago ɗannan shigoyin wanda suka kago su su ne turawa 'yan tirani da suka zo suka karanci addini a ƙasashen laraba amma kun san misalin su me sunan hukumar tsabtace muhalli a nan bauchi ba sai ko ma'aikacin hukumar ba sai fa'in in ka shi fa'in ka tura shi GRA ba zai zo maka da labarin gidaje masu kyau ba tituna lafiyayyu ko ba haka ba zai zo maka da saka ya fashe wuri kaza ko ba haka ba gini ya karkace ya tare hanya wuri kaza wato su sun zo ne da ido na criticism suna tsanar addini sun zo su ga menene illa ko aibi a cikinsa za ka koda babu aibi aibin na na idanu sai sun gaji da haka suka tattara shubuhohi suka bude makarantu aka tura 'ya'yan larabawa suka zo suka yi rubutu da larabci suka watsa tunaninsu duk wannan shubuhohin kasim amin ya faɗe su a cikin fajrul islam abu rayya ya yi littafi wanda almu'allimi al’yamani ya yayi masa fata-fata sannan uh, Muhammad Mustafa Sibai shi ba ce a sunna wa makaratuha fita shi ma yi kata-kata so duk waɗannan boye wallahi suna na rubuce kuma malamai sun daɗe da maganinsu amma wani wanda bai karanta hadisi ba sai ya je ɗauko waɗannan shigoyin bai san abin da malamai suka faɗa kai ba sai ya wahalar da mu ya sa mu dawo ƙasa aikin da shekaru talatin malam bakar ya gama da shi yanzu dole mun dawo ƙasa don mu sake bita don kada a yi ma sunnar manzo Allah banna suna cewa ba a rubuta hadisi ba sai daga baya ƙarya ne ƙarya ne suna kawo hadisin da Imam shafi'i da al-khatib al-baghdadi littafai kowanne su littafi akan hadisi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la taktubu anni ghayra alquran faman kataba anni ghayra alquran falyamhu kar ku rubuta komai daga wurina sai qur'ani in ba qur'ani ba duk abin da ku rubuta ku goge suka kawo hadisai tari da suka tabbatar da a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam an yi rubutun a gabansa kuma da izinin sa suka ce to wannan hadisi yana wata yan marhala ce ta wani lokaci da ya ji tsoron su hada qur'ani da abin da ba shi ba ah to wasiƙun manzon Allah da ya aika zuwa habasha zuwa roma zuwa farisa akwai su ko babu su magana ce ya aika ko wasiƙa wasiƙun suna nan da rubutun da manzon Allah ya aika su da sitin ɗin manzon Allah akan su. ko ba haka ba su ba hadisai ba ne akwai abdullahi ibn muhammad abu huraira yana cewa ba na cire ma kowa hula sai abdullahi ibn muhammad fa innahu kana yaktubu wala aktub shi rubuta hadisai yake ni ba na rubuta a kuma lokacin da ka ƙara sauri manzo Allah ta ce manzo Allah duk abin da ka faɗa Ibnu sai ya rubuta kuma alhalin kana fushi kana yarda wani lokaci kana cikin wani ne yace kai Ibnu Amr yace ka rubuta duk abin da ka ji yace fa wallahi ba kharaja minhu illa al-haq yace wannan bakin da ka ganshi wallahi ba abin da ya taba fita ga cikin sa in ba gaskiya ba haka ko a wani yanayi nake ka rubuta wani yazo yace ya rasulullah ba ni rike hadisi manzo Allah ce uktubu li hadisi ku rubuta masa hadisin duk wannan ba rubutu ne ba akwai suhuf akwai abin nan takadduna sahabbai daban-daban Ali ibn Abi Talib a takobin sa fito da takadda wadda ta yi bayanin diyya yadda ake bayanan diya abakar siddiq a zamanin manzo Allah ya rubuta takadda ta bayani yadda ake rabon zakka duk wani tarihi duk wani fiqhun zakka daga wannan hadisin na abakar siddiq a rubuce yake ba a karanci ba su kai lokaci ba a rubuta disi ba to su tura sai suka sai suka cako da abu biyu akwai rubutawa akwai tattarawa babu shakka a wani jami'in alwani jami'in hadisi wal asar ibn shahab amir Allah umar umar ibn abd aziz shine umurci al-imam zuhri ya tattara ce ka tattara da san gari kaza da da gari kaza da da gari kaza kai littafi da ka sai aka haɗa hadisai da maganganun sahabbai da fatawoyinsu da sauransu da sauransu shine imamul bukhari sai ya zo sai wani malamin sai ba shara sai ya tace da fitar da hadisan annabi zalla ko masu martaba ta daya a wajen inganci to sai ya yaya da saura, ya jefa su bola ya za a ya jefa su bola in ya jefa su bola ina ya samu hadisan da ya yi raf'u kitabu raf'i ladaini fi salah ina ya samu hadisan al'adabul mufrad na tabbata an karanta muku shi anan ina ya samu hadisan halku khalqu af'alil ibad littafi ne ina ya samu hadisan a tarikh al-kabir da a tarikh al da a tarikh al duk bukhari ya wallafa su kuma hadisan da ba su cikin wayancan ne kuma kace ya jefa su bola akwai hadisai da yawa banda na bukhari wanda sun inganta abdullahi dan fodi rahimahullahu ta'ala da yana maganan a cikin misbahur rawi yana maganan aqsamu sahih sai ce huwa sahihu wal qawiy jayyidu jayyid wal thabit wal mujawwadu wal hasan mushbihu wal mahfuzuhu kashi tar din nan yace qabulu zi ma'ruf duk kashi tar din nan malamai sai da karbe su babola ake jefa su duk an yarda da su daga cikin hanyoyin da Allah ya kare hadisi akwai yawon da malamai suka rinke wajen neman sa in ka bi tarihin malamin hadisi za ka sha mamaki shu'ba akan hadisi guda ɗaya ya taba tafiya ta sama da kilomita dubu kuma ƙarshe ya gano cewa hadisin Ziyad ibn Mikhrab an Abdullahi ibn Amir an Uqba ibn Amir radiyallahu an kafinsa. akwai shahar ibn haushab alladhi qalu bi shahar bi dha'f ishtahar hadisin yayi rauni watanni yana zuwa dai hadisi kwara daya malamai suka tattara suka wallafa suka tsara suka fito da littattafai kowane fanni ka dauka in mu'jam ka dauka in musnad ka dauka in sunan ka dauka in jawab duk nau'i na hadisai da ka dauka in mashihat ka ɗauka in ajza ka ɗauka ɗaruruwan littafai za ka samu suka fito da ƙa'idodi na tafi da su sau da hadisi malamai sun ce kashi uku ne sahihun wa hasanun wa da'if shi bukhari ya ɗau a'alar sahih muslim ya ɗau mai bi masa ashabu sunan su ɗau duk cikin sahih sun hada da hasan sun hada da wani bangare na da'if to ko yake ba a jefa shi bola saboda me saboda shawahidi labari in yazo ta hanyar da ake dan shakku ba a jefa da shi ajiye shi ake don in yazo ta wata hanya sai a hada hancin su sai a samu mutaba'at da shawahid sai a daga matsayinsa ya ku yan uwana yana da kyau mai kokari mu zama mabiyan sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam takin ma'adarin da muka ce sunna jirgin tsira ba za ka shiga wannan jirgin ba ka zama cikin fasinjojinsa waɗanda zai kai ka gabar aljanna har sai ka su da wasu sifofi wata muhazara da ne a sakwato kila za ku neme ta sunanta as-siratul mustaqim na kasufofi guda 40 amma anan kawai ina son tsakuru guda 10 waɗanne na da kyau mu jaraba kawunan mu akan su babbar alama ta ahlus sunna yana hada karatu da aiki ba kawai yana zuwa makaranta yana kabbara ba in ka dibi rayuwarsa da iyalansa babu sunna in ka dibi rayuwarsa a wurin aikinsa babu sunna in ka dibi dangantakarsa da iyayensa babu sunna a'a karatu da aiki na biyu ahlus sunna yana hada tsarkin niyya da ingantacciyar fahimta cewa dai ni niyya ta mai kyau ba ta isa sai ya zalkara da fahimta ta ƙwarai irin ta magabata na uku faɗin gaskiya da rashin cin mutunci ba dole ne in an yi ba daidai ba ka yi shiru dole ka faɗi gaskiya amma kuma ba dole sai ka yi cin mutunci da cin mutunci ba ta farkin sunna ba ne na hudu kauce mafitina tare da rashin tsoro wato al sunna ba su tsakurar fitina amma in ta zo ba su tsoronta ba su fargabanta za su tunkare ta kwaya ne na biyar son malamai da rashin tsarkake su al sunna suna sun malamai suna darajanta su amma ba su cewa ma'asumai ne ba su tunkuɗe maganar manzon Allah saboda tasu na shida sanya addini shine manufa Allah da manzo su ne abin jibinta ƙungiya tsani ce mazhaba fitila ce malami jagora ne amma limami shine manzo Allah na bakwai adalci wajen magana da yanke hukunci duk abin da zaka faɗa kai zamo mai adalci a faɗarsa na takwas ɗaukar addini da sauƙi tare da rashin yin sakaci da shi in an ce sauƙi ba ana nufin ka lalace ba ba ana nufin ka fita batu ba amma karkari ka tsaurarawa kana kafirta mutane ko kana fasikantar da su na tara rashin tsoron zargi amma ba tare da wato ainihin yin cin mutunci ba cewa ni ina gudun a zarge ne don haka ba zan fito ba a'a fita ka yi bayani amma karkada da cin mutunci na goma shine kokarin haɗa kan jama'a ba tare da an rufe gaskiya wani zai ce yayi kuna wannan bayanai za ku wargaza mutane a'a muna son haɗin kai amma cikin faɗin gaskiya domin gaskiya kaɗai ce take iya haɗa mu daga ƙarshe mai kyamara ya nuna min lokaci ya cika cik, akwai sifofi guda uku da ahlus sunna ba su su kaita da su sam sam sam hasada alfahari da ƙarya Allah kai mana garkuwa daga waɗannan miyagun ɗabi'u Allah ka samu cikin jirgin sunna Allah ka samu tsira a duniya mu tsira a lahira Allah kai mana daga katar da sawaba Allah ka hada mu da babban masoyin mu manzon Allah Allah ka taimaki sunnar annabin ka da masu taimakonta Allah ka kare ta ka kare masu kariyarta Allah ka shiryar da waɗanda aka dulmuyar a cikin bid'ar kyamar sunna Allah ka ƙara ɗaukaka addini a wannan ƙasa Allah ka bunƙasa tattalin arziki wannan ƙasa Allah ka ba shugaban mu lafiya ka dawo da shi cikin aminci ka nuna mana karewa wannan mulki nasa kai mana wani zaɓi na gari a bayansa wa subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk da saura السلام عليكم muna malam kuma godiya wa malamu kuma abokin malaman da daga masur da daga sani da malamu marigayi a tsaye masu rahama malam jafar mahmud adam